السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة في الله أقدم لكم مع نفسي التخية الإسلامية المباركة الطيبة التي جاءت من عند الله كما تعرفون وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ubangiji subhanahu wa da kalmomi da suka gabata tare da isar da gaisuwa da addu'a da fatan alkhairi ga farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi da iyalan gidansa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka yi koyi da shi har zuwa ranar sakayya ta ala ya samu a cikinsu kamar da yawa ka sani a daidai da wa'annan sawoyi na <clears throat> yammacin ranar litinin ko? sha biyu ga watan ramadan wanda ya muwafaka da shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da tara bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga barin makka zuwa madina allah ya sake dawowa da mu domin ci gaban karatu da muke gabatar da shi a daidai wannan lokaci ah, idan ba manta ba muna suratul baqara sura ta biyu kuma za mu tashi darasin mu a yau insha karim daga aya ta 111 ya zuwa inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon kaiwa

game da wata akida ta yahudawa da kuma makwautan sunan kiristoci a inda suke gorace-gorace suke kuma kage-kagen wato abinda su suke so kuma suka fitar da sauran taron al'umma daga cikin wannan abun shine gurin aljanna su ce su kadai dama a kullum mabandaci ko makaryaci kokari yake ya gina karyarsa ya samu mata wurin zama duk da karya ba ta da wurin zama ubangiji ta'ala ya ba mu labari game da karya ya ce kulja alhaku wa ma yabdu batila kana zahuka dama ita karya rosasshiya ce ba ta da wurin zama da yahudawa a kowane lokaci suke kikkiro magana su ware kansu cikin al'umman duniya nuna su kaɗai ne nagari amma ubangiji subhanahu wa ta'ala bai gushe ba <clears throat> yana mai musu da martani yana mai musu da raddi kamar yadda za mu gani a wannan aya al-imamu nasiru sa'adi <clears throat> Allah ya ji kansa ai qala al-yahud <clears throat> hudawa suka ce lan yadkhulul jannata illa man kana hudan kamar da nassin qur'ani ya tabbatar wa qalu da yadkhulul jannata illa man kana hudan au nasara suka ce babu wanda zai shiga aljanna sam sam sai dai fa in shi ba yahude ne ko kirista wannan shine abinda suka gina da awarsu kai to wadda'awa malam tuqama alaiha bayyanatun fa abana'uha ada iyau a duk lokacin da aka gina da'awa ba tare da hujja karɓaɓɓiya ba to 'ya'yan da'awar kiraye-kiraye ne ihuce-ihuce ne ko wanda ba da tabbas yanzu menene gaskiyar magana abin da suka da kuma da me suka dogara da suka ce aljanna su kadai ke da aljanna ba wanda zai shiga aljanna sai in bai hude ne ko kirista kuma wannan bakar ƙidar tun daga magabatan su take kuma ita ce har a yau duk wani bai yahudi ko kirista yana ganin ba wanda ya cancanci wani alheri daga Allah in ba su ba yasa suke izgilanci ga musulmi suke izgilanci ga addinin musulunci ai lan yadkhulul jannata illa man kana hudan babu dan wanda zai shiga aljanna sai dai fa in ya kasance shi ba yahude ne wa nasara su ma kiratoci suka ce lan yadkhulul jannata illa man kana nasara babu wanda zai shiga aljanna sai fa shi kirista ne da haka a kullum kallon suke musulmi wahalar banza suke yi su a itikadin su ba mutanen kirki in ba su ba fa hakamu li anfusihim fa hakamu li anfusihim bil janna da haka suka hukunta ma kansu samun aljanna wa haddahum su kadai wato suka kebance kansu wa hadha mujarradul amani gairu makabula mala yace wannan tubantaccen guri ne kuma wanda yake ba karɓaɓɓe ba illa bi hujjatun wa burhanu ba a karɓar magana mai magana da awar mai da'awa sai da hujja sai da dalili da yanzu ne dalilin su kuma ina suka dogara shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya labarta mana a daidai wannan ne sunatul baqara wato in ka juya baya kaɗan ubangiji ta'ala ya ce wai da lillazina yaktubuna alkitaba bi aidihim karanta وويل للذين يكتبون كتابا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله samanan qalila bangiji ta Allah ce bala man kasaba wa khatar bihi a fa ulaika ashabun na hum fiha khalidun da ubangiji ta'ala ya razani ga wa'inda suke rubuta rubutu su ce wannan daga Allah ne fa ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim Allah ya ce halaka ta tabbata ga wa'inda suke rubuta wani littafi ko wani rubutu da hannayensu sai su ce ai wannan daga Allah ne ubangiji ta'ala ya ce liyashtaru bihi samanan kalila ba komai yasa suke haka ba don su da shi da dan abin duniya fawaidin lahum mimma yaksubun ubangiji ta'ala ya ce halaka ta tabbata gare su daga abin da suke ainihin aikatawa suke kikkira sai Allah ya bada amsa ya ce bala man kasaba sayyi'atan wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda Allah ya ce kul attakhastum inda Allahi ahadan ko falan yuflihu Allahu ahada sai suka ce wato babu wanda <clears throat> menene suka ce wuta ba za a shafe su ba wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudan suka ce ba wuta ba ta shafe mu sai yan kwanaki kadan suna kirgali kwanakin da kakannin suka bauta dan marigi suka ce wannan kwanaki ne kadai wuta in mazar shahimu ta shahimu a dalilin wayannan kwanakin da iya kakannin ba suka bauta dan maraki Allah ya ce kulka tambaye su takhastum min Allah ahada ko sun rike wani alkawali a haka tsakaninsa da ubangiji in haka ne to walan yukhlifu Allahu ahada Allah kan bai saba alkawali amma wani alkawali suke da Allah ba su yi ba da haka Allah ya ce bala haka ne man kasaba sayyi'atan duk wanda yake kiri laifi kaga akwai bambanci da alkhata da khati'a alkhata wannan yana samun hatta da annabawa su aiwatar da wani abu bisa rashin sani kafin ilimin abin ya zo musu amma alkhati'a laifi da mutum ya aikata na kuskure kuma yana sani shine bambancinsu da haka in an ce annabawa suna wato yin kuskure ba ana nufin kuskure na aikata aiki da ganganci ba a'a yin abu kafin ilimi ya zo Allah ta tabaraka ta'ala ce ya kawo musu ilimin shi Allah baya barin annabawa akan abin da suka yi ba daidai ba sa yan ka duba ka kan suratul abasa wata walla za a ga ataba ce Allah ya zargi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani abin da manzon Allah yi wanda bai da ilimin sanin sa kafin ilimin ya zo masa abasa wata walla an ja'ahu al'ama وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى Allah ya ce wa amma man aka yas'a fa huwa yakhsha fa lahu laha. kaga Allah ya ce wa amma man aka yas'a amma wanda ya zo maka yana tafiya yana gaggawa ya zo maka yana neman ya tambaye ka dan ya fahimci addini kai kuma an talahu wa anta anhu talaha kake an kauda kai daga barinsa kake kau da kai daga barinsa amma waɗanda suke gaban kaɗin nan da annabi ya shigaltu su ne shawa ba ma shari'a ba ne ba to kaga anan Allah ya ataba ga manzansa bi ma'ana ya zargi manzansa akan kau da kai da yawa makaho abdullahi bin makatub wanda ya zo yana neman shari'a a lokacin da annabi ya dukuhu ya shagaltu ya himmantu da ulama'ul quraish wa'inda suke yake tattauna da su ganin tsammanin za su shiryu alhali su ba ma shirya bane ba amma shi wannan makafin shine wanda zai shiryu to Allah ya zargi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan yake ce makhati wato khata'u AlHata'u khata'u shine abin da ya bijiro ga annabawa kafin ilimi ya zo musu amma al laifi da mutum ya san laifi ne kuma ya aikata shi da gangan annaba ba sa wannan ina fata an gane da haka da Allah ta ta ta'ala ya ce bala man kasaba sayyi'atan ya ce haka ne duk wanda ya aikata sayyi'atan muyagun ayyuka kuma a khatar bihi khati'atuhu laifinsa na ganganci ya kewaye shi kamar yadda kafirai suka yi Allah ya ce fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa'annan sune abokanan wata in sun shiga suna madawama cikin ta har abada to wannan ya tabbatar da wato ainihin abinda su yahuda suke kikira amaniya wato guri ne wanda yake ba su da dalili ko hujja a kansa da haka anan fa haka mule an fusihin biljanna wa haddahu suka yi hukunta ma kansu aljanna kuma suka keɓance kansu wa hadha majarradu amani wannan tubantaccen guri ne gaira makabula wanda ba a karɓarsa a shari'a ba a karɓar gurin mai guri illa bi hujjatin wa burhanin sai da hujja sai da dalili ta ka fa'atu biha in kuntum sadiqin ana tambaye yahudawa da kiristoci da suka ce aljanna ta su ce su kadai Allah ya ce to su zo da hujja in abin da suka faɗa gaskiya ne wa haka za kullum man da'a da'awa haka al'amarin yake duk wanda ya yi da'awa ya yi kiran ya yi wani kira ya yi wata da'awa da'awa labudda an yi qimal burhan dole ne tabbatar da hujja ala sihhati da awahu akan ingancin da awarsa in ka ce kai mutar kirki ne tabbatar mana da hujja kai mutar kirki ne yanzu wanda suke cewa wane wane wali ne so wane waliye ne kaga ya kamata su kawo dalili da hujja daga Allah ko daga annabi inda wane da wane suka zama wali banda sauran mutane kaga ya kamata a tambaye su kuma ka jama'a shawai ana zagin waliyai su wane ne waliyan yanzu tambaya muke su wane ne wali a gaya mana su wane da wane da wane sannan a bamu hujjar da suka zama su ne waliyai kadai muri abin da muka sani waliyantaka ga ta kamar haka Allah ya ce na amanu Allah kada a rude ka da da'awar waliyantaka ko a keɓance wa'insu mutane wa'inda suke naɗa nan fa wasu ne daban suke nada ce wane da wane wali ne ba Allah da annabi ne suka faɗa ba abinda Allah ya ce ala sai da Allah ya kawo wato abin nan adat nami na tambihi Allah ya ce ala ku saurara ku ji inna auliya Allah lallai lallai waliyan Allah lallai lallai masoyan Allah sai Allah ya ce allazina amanu ala khawfun alaihim babu tsoro gare su walahum ya hazanun ba za su bakin ciki ba wato lokacin da mutuwa ta zo musu babu tsoron barin duniya gare su ba za su bakin cikin kuma inda su kuskanta ita ce lahira ba sai Allah ya kawo wato abin nan ah, harafi wanda yake na sadarwa sai Allah ya ce allazina amanu allazina amanu wa kanu yattaqun kaga allazina amanu da Allah ya ce allazi ah, allazi dinnan mausuliya ce Allah ya ce allazina amanu sune wa'anda suka imani wa karu yattaqu suka sun da tsara dokokin Allah to duk mai takawa duk mai imani da takawa waliyan Allah ne duk mai imani da takawa waliyan Allah ne kuma yaya za ka iya kirge su kai baka yi suka kirge su ba wa'annan waliyai na Allah wallahi ba wanda ya sai kirge su in ba Allah ba in ka ce wane da wane wane da wane so ne waliyai kaga ana bukata ka bashin dalili yanzu sai ka kawo hujja qur'ani ko hadisi <clears throat> amma Allah abin da ya faɗa siffa Allah ya kawo yace allazina amanu wa kanu yattaqun wa'inda suke imani kuma su kasance masu tsoron Allah duk mai imani duk mai tsoron Allah waliyan Allah ne kaga Allah kaɗai san adadin waliyai keɓance wa'insu cewa sun waliyan Allah wannan tsabar zalunci ne wallahi kuma shishigi ne wa Allah kuma sai an dubi tintirin wani matsayaci sai a ce wai waliyi ne kaga wannan shine illa ya kamata ku fahimci alkur'ani qur'ani ba a masa hawan kawara ba wai mutum ya ɗauki qur'ani ya juya shi inda ya ga dama ba yanzu da Allah ya ce allazina amanu ka san adadin masu imani a duniya don Allah inda za a baka a sama a ce a garinku ka gaya mana adadin masu imani a garin mina za ka iya kawo su ko goku aka ce ka gaya mana adadin masu imani don allah za ka iya kawo su ko miliyan goma za a baka ba za ka iya kawo ba <clears throat> to barantana haka kalli najeriya a cikin najeriya wani najeriya ka ce wane da wane su ne waliyan allah <clears throat> ballantana duniya gaba daya generally na duniya ka ce tsuwa ne a gari ka a akwai waliyi a kano akwai waliyi ne a sokoto akwai waliyi ne a wuri a akwai waliyi ya za ka yi da allah da ya ce na amanu wa kanu tako allah ya ce waɗanda suka yi imani su kasance suna jin tsoron allah yanzu ya za ka yi da sauran jama'a kaga wannan ba tsabar zalunci ba ne mutum ya keɓance waɗansu 'yan adadin mutane ce wasu ne waliyai balantana ma aka zo aka yi karya ta ƙarshe aka ce ahmad tijjani wai shine khatimul auliya in ji wa hatu burhanaka in kunta min as-sadiqin in kana da gaskiya kai da kake da wannan don Allah zo da hujja to in makaddara yanzu yadda suka ce shine cika makin waliyai kamar yadda annabi yake wato an cika annabta da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma an cika waliyantaka da shi da yanzu bari mu yi tambaya idan dai tijjani shine cika makin waliyai da gare su an kammala waliyantaka yanzu duk shehuna da a duniya ga kenan su ba su da wata albarka kenan ka yadda ba su da wani alheri da bai an ce an cika yanzu yana ce da kai duk duniyar nan ba annabi ko rutsani ba na kafara fara ma idan in ka aisa ka ranje ka ta duk duniyar ga ba waliyai ba waliyi da mai an ce an kammala in kuma wancan abin da aka rubuta in kuskure ne a fito a gaya mana kuskure ne in kuma kuna nan a kansa to shi kenan yanzu duniya yanzu ba ku da waliyi amma muna da waliyai wallahi ba mu san adadin waliyai ba to shi yasa duk mutumin da ba gaskiya yake ba sai hitun kahi warwara a yanzu akwai shehunan da ake cewa waliyai ne ko babu Da amma aka yi aka ce tijjani shi ne cika makin waliyai an cika waliyantaka da shi to tunda an cika an kammala kaga a wurin su yanzu ba wani waliyi hawan gada ake bautar su a yanzu gumkin zamani alkaulahi kenan hashi ba waliyi bane tunda ai tijjani ya gabace shi kenan waliyantaka ta kare daga Ahmad Tijjani duk wanda biyu ba wali ba ne. to ya za ku yi burhama ku shi yanzu ya za ku yi da shi duk wanda ya ce wannan magana babu ta don Allah ya za mu nuna masa inda aka rubuta kuma sun suka fada da kansu tun da an gina shi ne ba wasu ga ilimi daga Allah daga manzan Allah ba da haka kuskure ne zalunci ne ba karami ba mutum ya ɗaiɗaice wa'insa kun jama'a ya ce su ne waliyai bayan shi Allah ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun na amanu wa kanu yattaqun sani dai waliyan Allah lallai lallai waliyan Allah ba tsoro gare su ba bakin ciki Allah ya ce su ne wa'inda suka imani su kasu suna jin tsoron Allah dan girman Allah ka ɗauki wannan aya ka kai ta ga duk wani malami da yake cewa shi dan tijjaniya ne ya fassara maka ayan nan kuma ya gaya maka shan waliyan nan suna da adadi ko ba su da adadi in suna da adadi ya faɗa ma ba wai hi baka ƙarya ba ɗauki ayar don Allah ka ce ga abin da wasu mutane suka faɗa ka ce wasu almajirai da suka ci waliyan Allah ba su da adadi Allah kaɗai ya san yawansu amma sun kawo wata aya a ƙur'ani ƙila ko hasar ba haka take ba sai ya gyara bari in maimaita ayar Allah makaranta الذين آمنوا الذين آمنوا وكانوا يتقون دان جرمن الله دان الله mai izza da buwaya duk wani dan bid'a da yake ƙaryar waliyantaka ya dauki ayan nan ya kai ma duk wani shehi da yake takama da shi ya bashi ayan nan don Allah ya fassara masa shin waliyan nan mutane ne suke nada su ko Allah ne ke samu ke wato ke yin su idan mutane ke nada su sai a gaya muna in kuma a'a Allah ne yake samar da waliyantaka da kansa kuma ba a san adadinsu ba sai Allah kaɗai san adadinsu shi ma a faɗa muna amma kawai ku ware wa'insu mutane ku ce su ne waliyai ai waliyi dan marina waliyi dan tako waliyi na gindin kuka waliyi na kaza da kaza wayannan duk waliyan ƙarya ne wali har ma an samar waliyan waliyan dugadugai ba a karya addini kuma wallahi kuna rudar kanku kuna yi da kanku kukun san cewa da'awar da'awa ce mujarradatun anad dalil daidai take da abin da yahuda suka ce wa qalu lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara sai Allah ya ce tilka amaniyuhum wancan gorace goracen su kenan su yahudawa Ta haka labudda an yuqima burhana ala da awahu, duk wanda yayi da'awa dole ne ya tabbatar da hujja akan da'awarsa shin abin nan da ya faɗa akwai dalili ko babu dalilan ne da yan an ce a kawo sai a ce sai su tashi su yi ta rigima in ba haka ba ya kamata a kawo hujja da dalili da aka fa'illa in ba haka ba falan wato ƙubilat alaihi da awahu ba za a karɓe da awar mai da'awa ba yau in ni cewa na ɗan wuta ne ya kamata in kawo hujja in ce wani dan aljanna ne ya kamata in kawo hujja in ban da hujja ban dalili magana ta ta zama ta zama shirme to haka duk wata gaba ta addini duk wani wanda ya da'awar wani abu ya kamata ya kawo dalili wadda'a mudda'i aksan don haka wanda da'awar mai da'awa ta zama akasi madda'a bila burhanun duk wanda ya da'awa ba tare da hujja ba da a ce ana karɓar da abata da hujja ba wato lakana la na huma da sai zan ba bambanci kenan da'awar mai da'awa fal burhan huwa allazi yusaddiqu da'awa hujja ita ke gazgatar da da'awar mai da'awa hujja ita ke gazgatar da da'awar mai da'awa au yakdhibuha ko kuma ta bayyanar da ƙaryar mai da'awa walamma ya kumbi bi aidihin burhanu yayin da yahudawa da kirtoci babu hujja a gabansu ulima kadhbuhum bi tilka da'awa sai muka gane ƙarya suke yi da da'awar da suke da'awa ta cewa ba mai shiga aljanna sai su ka sa akwai yan dariƙa da ke wannan ganganci kai da kake dariƙa wani amma kake ganin wai kai kai aljanna ta ka ce a ai wallahi ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai kwata-kwata ba hayan manzo Allah kake bi ba domin mun ji a waƙi wa kuna cewa eh, eh, shehu na da ɗarika muhammadu na da musulunci to ashe kaga an raba wallahi waka ake wai shehu na da ɗarika muhammadu na da musulunci to kaga an raba ƙawa ke kai da kanka ku da kanku kuke koyi a yanku wannan da'awar wai kuma sai ni ji wani malami yana cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ba shehu tijjani dariƙa kai amma a duniya ba makaraci irin ka wallahi a duniya shi fa tijjanin nan fa sai da hijirar manzon Allah ke da shekara 1150 aka haife shi kuma shine annabi ba ya dariƙa yanzu duk sahabban manzon Allah ɗan dariƙa ɗan dariƙa addini ce duk annabi ya tsallake sahabbansa sama da sahabi dubu ɗari da wani abu a yi ta tahowa a tsallake tabi'ai dubu da wani abu a tsallake tabi tabi'ina su imam na maliki duk a tsallake su duk a taho sai a wannan karni sannan a ɗauka wai a bashi to in haka ne ina kai da ayar aka bar akmaltu dina dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan shi Allah ya ce ya kare addinin ta annabi na dare ya kammala ni'ima ya cika kenan addinin bai cika ba sai da wani ya zo daga bayan shekara 1150 aka kammala addinin kenan ko hattara kaga wannan kwata-kwata bai san tarihi ba kuma bayan annabi ya mutu sai ba wani wani abu bayan annabi ya mutu zai ɗauko wani abu ba wani kai wace irin na ne kwakwalwa ce ta same ka Allah kiyaye da haka da'awar mai da'awa ba ta tabbata sai idan yana da hujja da dalili ƙwar'ani ko hadisi ثم ta'ala تعالى البرهان al'am li kulli ahad sannan ubangiji ta'ala ya ambaci hujja bayyananna kurayayya haɗaɗɗiya ga dukkan kowa da kowa faƙala sai Allah ya ce bala ai laisa bi amaniyikum wa da'awakum wa Gurin gurinku ku yahudu da kiristoci bai zamo ba da awakku ta zamo ba komai walakin sai dai man wajen wajhahu lillah Allah ya ce ga hanyar da za a samu aljanna ake tsira da ita man aslama wajhahu lillahi duk wanda ya mika huskarsa ga Allah bi ma'ana akhlas lillahi a amalahu duk wanda ya tsarkake ma Allah ayyukansa mutawajjihan ilaihi bi qalbihi yana huskanta Allah da zuciyarsa wa huwa muhsinun kuma tare da ikhlasi yana mai kyautatawa fi rabbi rabbihi game da ibadar ubangijinsa bi an abadahu bi shar'ihi shine a samu ka wa Allah kai bawa da shari'ar Allah ka bauta ma Allah da shari'a ta lace fa ulaika humul janda jannati kenan wa haddahum da ke da wannan siffa su ne mutanen aljanna kuma su ne kada aka keɓance da ita ashe abin ba guri ba ne wallahi ba guri ne sai ka yi aiki kuma ka tsarkake ibada ka yi aiki da shari'ar Allah duk wanda yake son aljanna ta bi shari'ar Allah ya aiki da ita sai Allah ya ce falahu ajruhu inda rabbih wanda dai haka yana da lada a wurin ubangijinsa wa huwa aljanna ita ce aljanna huwa hiya aljanna bimma ishtamalat alaihi min an-na'im dangane da abin da ya tattara ga aljanna na ni'ima lallai ce wala khawfun alaihim wala hum yahzanun sune wa'inda babu tsoro a kansu kun babu kin ciki tare da su fa hasalallahu almargub da haka abinda abin kwadayi suka cin masa wa najaw min almarhub suka tsira daga abin tsoro sun samu aljanna ita ce guri sun tsira daga wuta ita ce abin tsoro wa yufhamu minha ana fahimta daga wannan aya anna man laysa kadhalik cewa duk wanda ba haka yake ba fa huwa min ahli an-nar halikin to yana daga cikin yan wata halakaku to kaga Allah shi ke yanke hukunci ya ce bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin bala man aslama wajhahu lillah ka duba yadda Allah yake karfafa zancen yace bala bi ma'ana ku. ku yahudu da kirista ba haka yake ba